إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata biyar ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu. wanda ya daidai da sha tara ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka a a'immatul arba'a kudurin jagororin nan guda hudu kudurin magabata abu hanifa nu'man bin tabi shukufi kufi imam malik bin anas al-asbahi da abu abdullah muhammad bin idris shafii da abu salih abu abdullah ahmad bin hanbal al-shaybani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a ah, mun kwana a shafi na 43 a ƙarƙashin zantukan da imamu shafi'i ya fi a kan imani wanda mana ya na fito mana maganan abu muhammadin zubairi ɗalibi daga cikin ɗaliban imamu shafi'i kamar yadda imamu albaihaki ya nakalto shi a cikin littafinsa manaqibu shafi'i to wannan tambaya ce guda ɗaya wannan wani mutumin ya zo ya sami imamu shafi'i ya masa amma wannan tambayar ta sa imamu shafi'i ya ba da amsa ne ko kusan yanzu muna shafi na uku kenan akan tambaya guda ɗaya wanda imamu shafi'i ya ba wannan mutumin amsa akan imani wannan kusan shafi na uku kenan muke akan amsar da wannan mutumin ya tambayi imamu shafi'i a kansa malam yake cewa a jerin gwanan wannan karatu wannan shine majalisi na arba'in 47 za mu tashi a jiki gabar da imamu shafi'i yake yin bayani yake cewa wannan mutumi wa farada alal waje. wato kasakasan imani wanda Allah ya wajabta a kowace gaba da ɗan adam yake da shi kaga ya mai tambaya ne akan imani ko to amma imamu shafi'i sai ya ce mai to imani duk wata gaba da ka sani a jikin ɗan adam akwai wajibcin da Allah ya ɗaura wa ɗan adam a kanta mun gama bayani wanda imam shafi'i ya yi a kan afafuwa guda biyu to yanzu sai imam shafi'i yake masa bayani ya ce wa fara ba alal waje. Allah ya fallanta wa fuska wato Allah maɗaukaki ya fallanta wa fuska asujudu sujudu lillahi laili wan nahar Allah ya wajabta wa fuska yin sujjada dare da rana wato a matsayinka na bawan Allah musulmi Allah ya wajabta maka yin sujjada dare da rana kaga sallan asubahi ko kafin nan sallan da zaka yi kiyamul laili wannan tadawu'i kenan ko amma wanda yake magana wanda ya wajabta a kanmu shine na farko dai sallan asubahi sannan sallan azahar sannan sallan la'asar sannan sallan magariba wanda mun yi ta yanzu ko na ƙarshe ya rage mana ita ce sallah ta isha'i to imamu shafi'i yake bayani ya ce Allah ya wajabta wa fuska wajibin da yake kan kaina yake kanka yake kan kowa daga cikinmu shi ne yin sujjada domin Allah billaili wan nahar dare da rana kaga anan yana kore maka duk sujjadan da za ka yi ba don Allah ba ka yi asararta ya zama na cewa ka yi ta ne domin Allah sai ce wa mawaƙiƙus salat da kuma lokutan sallah lokutan da Allah subhanahu ta'ala ya ayyana ake yin salloli guda biyar sallah guda ɗaya ce ake kiranta kafin lokacinta shi ita ce sallan asibahi, aka ba da dama akan kira sau nawa sau biyu sai na juma'a na juma'a asali a zamanin manzo Allah ita ma ɗaya ce asalin kiran sallan juma'a guda ɗaya ce ake yi ina fata an gane lokacin sallah yayi za a kira sallah sai mutane liman ya hau minbari asali haka manzo Allah yake yi a zamanin na abubakar har ya koma ga Allah shi ma haka tsarin yake a zamanin na umar har ya koma ga Allah haka tsarin yake kiran sallah da ake yi wani zai ce to me yasa mu muke yin sallah kiran sallah guda biyu ko kuma duniya guda biyun nan ake yi sai a zamanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina Usman Allah ya kara yadda a gare sa ya ga mutane sukan yi wasa da sallah na jinkirin zuwa masallaci saboda shagala na noma da makamancin haka ganin haka sai da na usman sai ya sa a samu mutum a inda mutane suke harkar nomansu sai a yi shela a kira sallah jambe a faɗakar da su ne kiran sallah su dawo masallaci su dinga su zo su yi sallan juma'a kaga ba a cikin masallaci ake yi ba amman shi wannan matsalan a can inda suke zai sa a kira sallah sai su taso sai su zo masallaci in suka zo lokacin da suka zo liman ya hau minbari yi sallama sai a kira sallah kaga a lokacin sallan juma'a shi ma kenan kaji inda aka samu wannan sunna ta kiran sallah guda biyu wani zai ce to me yasa aka yi haka ai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda ɗaya sai mu ce ai manzan Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kuma ji matsalan sunnar hanyar da kalifofi na shiryayyu suka bi wajen bautawa Allah to ku koyi da shi saboda bai sabawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma a cikin malamai akwai wanda yake ganin cewa a koma asali kamar shek Salih bin usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin sharhi mumta' da ya zo yana tattauna wannan matsalan sai ce in san samu ne a koma yadda manzan Allah yake kira ne salla guda daya ba wannan ababun ilimi kenan ko babun karantarwa kenan da shine a asali to malam yana magana akan lokutan sallah haramun ne kuma a kira sallah kafin lokacin ta yi amma a yau za zaka ga wa'ansu masallatai a yau abin takaici. sallar la'asar fa ta canza amma ba za su kira maka ba za su canza wannan lokacin ba lokacin da suka saba kira karfe uku da rabin nan shi za su kira sallah kuma duk malaman iku sun yi ittifaki akan haramcin kiran sallah kafin lokacinta banda asubahi da sallan juma'a amma duk wata sallah in lokaci bai ba ka kira ta an yi haramun ittifaka duk malamai sun yi ittifaki amma yau zaka ga wasu masallatai namu in kai ma limami magana ko ladani za su ce a'a ladan ya ce ma liman ne liman kuma ya ce ma shi ba ruwan shi ya yi bincike ya gani saboda haka lokacin nan na nan a uku da rabin shi zai yi kaga wani akwai matsala ko Allah shirya da mu kaga in ka san akwai irin wannan masallaci to fa ka da uzuri a wurin Allah ka je kai sallah a wannan wurin ina ba ta gane saboda ka yi sallah kafin lokacinta kuma inna salata kanat ala muminina kitaban mawquta sallah ta kasance akan mumini kitaban ai wujuban mawqutan ai muqatta an mata lokaci an mata iyaka shi yasa in ka yi ta kafin lokaci Allah bai karɓa ba haka kuma in lokacin ta ya wuce ka yi ta Allah baya buƙatar ta in dai ba ka yi ba ne a lokacin da uzuri wanda shari'a ta amincewa mutum in ta kama shi in yi sallah ko da lokacin ta fita Allah zai karba ne na farko bacci na biyu mantuwa ko gafala amma in ba wa'annan dalilan ba babu inda shari'a ta ce in kai sallah bayan lokacin ta fita Allah ya karba Allah ce baya bukatanta ko kai Allah bai karba ba duk malamai musulunci sun yi tafaki a karanta amince ci saboda lokaci ne Allah ya yi mata abinda malaman usul fiqi suke kira wajibul mu'akkad daga cikin taksimatul wajib guda goma sha biyu yana daga cikin wajibin da aka yi mata iyaka aka yi mata lokaci shi da imam shafi yake ma wannan mutumin bayani fa qala fi zalika sai yace a haka ya ayyuhal ladina amanu ai Allah madaukaki yace ya ku waɗanda suka yi imani irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujjada kaga ku yi ina sallah kenan ko a ciki ake samun ruku'i a ciki ake samun me sujjada wa'budu rabbakum ku bautata wa ubangijinku Allah wafa'alul khaira kuma ku aikata dukkan wani alkhairi sai zo da alif wallam al-istighraq jinsi wal da ta duk wani alkhairi da zai kai aika kusa da Allah ka aiwatar da shi sai ce me la'allakun tuflihuna saboda ku samu rabauta in kuka yi ruku'i tsakaninku da ubangiji kuka yi sujjada kuka bautata wa Allah kuka kai shi? sa'an nan kuka aikata duk wani alkhairi da Allah ke bukata ku zo da shi za ku tsira a duniya kuma za ku tsira a ina a lahira ina fata an gane kaga wanda mamu shafi'i yake masa bayanin daga cikin abin da Allah ya wajabta kaga idan kai ruku'i ina kake kallo ko kaga fuskanka ka kalli ina da shi kasa kana kankan da kanka ne zuwa wurin wa Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane in kai sujjada goshinka a ƙasa da hancinka ka gane da tafin hannayenka guda biyu da gwiwowinka ka kankan da kanka ka kaskantar da kanka zuwa ga wa ubangiji mai sama da ƙasa mai talautawa mai azurtawa mai baka wanda idan ya baka ko makiyinka sai ya ɗauka ya baka eh, Allahumma bashi bayan ya gama baka sai da yana bakin ciki ko saboda waye baka rabbus samawati ne baka idan ya baka ko ta hannun ka sai ya baka ji matsalan saboda Allah ne ya baka in kuwa ya hana ka ko masoyinka bai sai baka ba ina fata an gane masoyinka ne mai kaunanka amma bai sai baka ba saboda Allah rabbus samawati ya hana inda rabbus samawati ya hana duk bala'in duniyar da zaka yi Allah ba zai kai gare ka ba saboda Allah ne ya hana ka amma in ya baka in duniya za su haɗu su ce za su hana ka wannan abin wallahi ba su isa ba sai Allah ya baka ina fata an gane saboda haka shi sa kamar sauwaƙe wa zuciyarka kada ka walar da kanka abinda Allah ya riga ya ba mutum wallahi dan adam da sai kawar da shi ba ina fata an gane wani ma idan ka mai kutun gwila a lokacin da ka mai kutun gwilan nan lokacin kuma Allah tun shi ya bashi zai jefa san wannan mutumin a zukatan wanda kai musu kudin gwinan amince matsalan saboda ne saboda Allah ne ya riga ya bashi in jagoranci ne misali a ce wane bai iya jagoranci ba baka yadda da shi ba kaza da kaza idan Allah ya bashi wannan jagorancin akwai wanda ya sai hana ga mafi kusanin shugaban kasanmu ko haka ne ko ba ka ba an yi kaza ba za ya yi ko bai yi ba ya yi saboda waye ba shi to inda wani ne ku kuke sansa kuke so sai ya yi Allah bai ba shi ba duk yadda kuke sansa Allah ba zai ba shi wannan abu ba ina fata an gane imanin ya ce wa kala Allah maɗaukaki ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada kaga wannan ayar ana da kuskure da yawa a wajen fassara ta yadda mutane suka ɗauke ta wa annal masajid hatta masallatai ko za ka ga rubuta wa annal da lillahi fala tad'u ma Allah ahada ayan nan tana da tafsiri guda biyu a wajen malaman tafsiri cewa wa annal masajida lallai tafsiri ta farko lallai gabbai lillahi wannan guda bakwai goshi hanci kafin hannu guda biyu gwiwowi guda biyu da yatsun kafafuwanka guda bakwai kenan ko lillahi ga Allah kai ake taita su da bauta sai ce fala tad'u ma Allah ahada kada ka bautata wa wani Allah tare da ubangiji da wa'annan gaban da wannan tafsirin ne malamai suka ce haramun ne ka durkusa wa wani makhluki a doron kasa to zaka ji malamai suna kafa hujja sun kawo wannan ayar kaga wanda bai sani ba sai ce ah to wannan aya a tana magana ne akan masallaci kaga imamu shafi'i da ita kafa hujja anan saboda yana daga cikin ma'anarta ta farko wanda malaman tafsiri suke amfani da ita ina fata an gane imamu al a cikin tafsirinsa ma'alimut tanzil da yazo kan wannan aya a cikin suratul wato jin sai kawo maganganun malamai akai sai kawo hadisin Abdullahi dan Mas'udin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito sai ce ai manzon Allah ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin Allah ya umarce ni in yi sujjada ga gafai guda bakwai sai ce aljabaha wa ashara ila anfihi goshi sai manzo Allah ya nuna hanci wato da goshi da hanci sai kenan ko sai ce wal kaffaini da yatsu guda biyu kafin hannu guda biyu kaga hada ya zama nawa uku sai ce warruku bataini da gwiwowi guda biyu ya zama nawa biyar sai ce wa atraful qadamaini da yatsun kafafuwa guda biyu an hada ya zama nawa bakwai sai ce to waɗannan gaban Allah ya ce shi kai ake tattaka shi da girmamawa da bautatawa saboda haka kada girmama wani makhluki da wannan gaban tare da ubangiji sai kafa hujja da hadisin mu'azu dan jabal mu'azu dan jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ina ya tura shi Yaman a matsayin alƙali saboda duk sahabbai ba wanda ya kai shi sanin halal da haram haka manzo Allah ya ce ina fata an gane kaga ga su sai na baka amma in dai sanin halal da haram ne babu irin sa sai ya ce da yazo ya ga mutanen kaga Yaman kristoci ne sai ya ga in za su girmama sarkin wurin suna durkusa masa shi sai ce ah in dai haka ne ai babu wanda ya cancanci a durkusawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen manzala sai durkusa manzala ce me haka sai ce inda ka tura ni ya ma'aikin Allah na ga in za su gaida sarkin su durkusa masa suke yin girmamawa ni kuma na ce in a duniya akwai wanda ya cancanci a durkusawa ba kowa bane fiti shi sa ne maka haka sai manzan Allah ya ce a'a durkuso haramun ne da zan ce wani makhluki ya durkusa wa wani makhluki a doron ƙasa da zan ce mata ya durkusa wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta amma sai dai durkuso haramun ne kaga wannan sai nuna maka daban da ake amfani da shi wajen girmamawa Allah ba a amfani da shi wajen girmama wani makhluki sai hadisi na biyu hadisin da imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa sai yara ne daga cikin matasa a garin madina sana da raƙumi sai ya birkike. ka san raƙumi idan ya birkice ya biyo ka da gudu zaman lafiyanka shine ka kwanta ka taka kai wuce baka ba in ya bi ka in ya kama ka zai iya kashe ka kanka zai kama in ya kama ya ɗaga haka to zai iya cire wannan hular da ke kanka sai ka mutu a banza ina fata an gane sai suka ji tsoro sai suka kulle shi a rigansu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan yana ta irin hucin nan da raƙumi yake sai ce me samu raƙumin suka ce ya ma'aikin Allah raƙumin nan ya burkice sai manzo Allah ce ku buɗe sai suka ce muna jin tsoro kada ya cutar da kai sai manzo Allah ce ba komai buɗe yana buɗewa raƙumin ya hango manzo Allah sai ya ruko da gudu su kuma sun tsaya suna jin tsoro kada ya cutar da wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai sai ya sujjada a gaban manzo Allah yaran nan suna ganin raƙumi yayi wa manzo Allah sujada suka ce wane mutum in raƙumi yayi wa manzo Allah sujada dan girmama shi ai mu muka fi cancanta mu durkusa mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a'a da zan umurci wani makhluki ya girmama wani makhluki a duran kasa to zan ce mata sai ƙara maimaita maganar durƙusa wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta saboda haka durkusu haramun ina fata an gane kaga wannan nassi ne na hadisi kuma ga nassi na aya ko wa'annan masajida wa'annan gaban suka ce ma'anar masajid jam'i ne na masjid kalmar masjid a larabci yana ɗaukar ma'anar udwun daba wa'annan masajida shi kuma jam'insa almasajidu mufradinsa singular ɗinsa shine masjid plural ɗinsa shine almasajid kaga yanzu ya shiga ko sannan kuma akwai kuma almasjidu shine masallaci wanda ni kai yanzu muke cikin ta ko sannan shi ma jam'insa shine plural ɗinsa shine almasajidu kaga yanzu sun haɗu ko to shine sai malaman usul fiqi suke wannan shine abin da ake kira kalma mushtaraka kalma guda ɗaya ce amma ta ɗauki ma'ana sama da guda ɗaya to ibn taymiya a cikin muqaddimatu fi tafsir ce, ka'ida ga malamin tafsiri ko hadisi in ya zo fassara aya ko hadisi ya zama na cewa 'aya ta zo da irin wannan sako to wajibin sa ya fito wa'annan ma'anonin gabaki ɗaya saboda su Allah ke nufi ba guda ɗaya ba ina fata an gane to yanzu mi ma'ana guda ɗaya kenan ko sai ce to na biyu ya ce shi ne kalmar almasjidu shi ne wanda muke fassara ta kenan da shi ko wa annal masajida lallai masallatai lillahi Allah kaɗai ake ta tashi da ibada a cikinta fala tad'u ma'allahi ahada kada ka kuskura ka bautata wa wani Allah tare da Allah a cikin masallaci kaga nan fi'lu mudari'un ne maqrunun bila annahiya ina ba ta ta dullu ala tahrim sai suka ce to kenan yin shirka a masallaci ya fi girma a wurin Allah akan yin shirka a waje mutum ya yi shirka a waje kaga shirka shirka ce ko to amma wanda ya shigo cikin masallaci ya yi shirka laifinsa ya tsara wanda ya shirka a waje a wurin Allah saboda ya Allah ce lillahi fala tad'u ma Allah ahada yanzu kaga an haɗa ma'anonin guda biyu shine hikimar da yasa wasu daga ciki zaka ga in an gina masallaci sai a sa maka wa annal masajida lillahi wato masallatai da Allah kadai ake takaita ibada fala tad'u Allah ahada kaga nan fi'lu kaga fi'lu mudari'un ne wato majzumun bila wa alamati jazmihi hasfu wato annun kaga fala tad'una ma'a ma'allahi ahada to an cire wannan nunun din kenan yana nuna idan ka zo masallaci kai shirka laifin da Allah zai rubuta a fayil ɗinka ya fi girma idan ka je kai shirka a gidan wani boka ko a gidan wani ɗan tsubu ko a wani wuri wanda ya a masallaci ya fi girma a wurin Allah saboda masallaci ɗan bauta ake yi wa Allah a cikinta ba a shirka a ciki to shirkan ya fi girma ina fata yanzu ma'anonin guda biyu ya fito ko na farko gabai na biyu ne masallatai ba a shirka a ciki kai shirka laifin ya fi yawa a wurin Allah kan wanda ya guda daya Allah ka shirya da mu Allah kuma ka kame hannayenmu da afkawa cikin shirka mu da zuriyarmu gaba kika? Malam sai yace ya'ani bil masajid Imam Shafi'i ke wannan bayanin yace abinda ake nufi da al masajidu sai ce ma yasjudu alaihi ibn adam fi salatihi Abin da ɗan adam yake sujjada da shi a sallarsa me mutum yake sujjada goshi da hanci ko kafin hannu guda nawa biyu sannan da mai gwiwowi guda biyu da yatsun kafafunka guda nawa guda biyu kaga kenan imamu shafi ya ɗauki wannan fassarar na me na farko ina fata an gane da shi ya kafa hujja abin shi matsalan imanin ya ce minar jaba haki wa ha daga goshi a waninta wa'annan guda bakon kamar yadda hadisin bukari da musulun suka rawaito kaga wannan fa tambaya guda ɗaya ce amma imam shafi'i ya ɗauki kusan shafi wajen guda hudu zuwa biyar yana ba da amsa kawai sai ya ce ƙala sai wannan mutum ya tambayi imam shafi'i sai imam shafi'i ya ce fa fazalika ma faradallahu ala hadhihi al-jawarih wannan shine abin da Allah ya fallanta wa waɗannan gaban da ke jikinka kai a matsayinka na musulmi ka kula da shi goshi hanci ko tafin hannu guda biyu sannan gwiwowi guda biyu sannan yatsun kafafuwa guda biyu su ake girmama Allah da su kuma su ake kaɗaita Allah da su ba a taɓa girmama wani makhluki da shi ina fata an gane sai malam yake wasan tuhura والصلوات imanan في كتابه إمام الشافعي har kila yau fa yana bada amsa ba tambaya guda ɗaya aka masa amma da ya tashi bada amsa sai da ya bada amsa shafi guda biyar yanzu muna shafi na hudu kenan za mu shiga na biyar ko ina fata an gane kamar yadda aka yi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tambaya menene ibada to Ibn Taymiyyah da ya tashi bada amsa wannan tambayan shafi bakwai yayi guda guda ɗaya wanda duk malaman duniya in suka zo ta'arifin ibada da maganar ibnu taymiya suke kafa hujja kuma kan tambaya guda ɗaya da aka yi masa akan da ake nufi ibada sai ya ci gaba da sharhi ya ci gaba da sharhi a kansa sai ya ce wa samma tahura wa salawat imanan Allah ya kira tsarki da salloli da muke yi guda biyar imanan Allah ya kira shi da suna imani fi kitabi a cikin Qur'ani littafinsa وذلك حين صرف الله تعالى وجه نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى بيت المقدس hakan ya faru ne a lokacin da Allah ya kawar da fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga sallah daga baitul maqdis wa amarahu bis salati ila al-ka'ba Allah ya umarce shi ya dinga sallah zuwa dakin Ka'aba me dalili saboda yahudawa a madina lokacin da mazala ya dawo madina sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana kallon baitul maqdis baitul maqdis kuma yana yammacin madina ne kaga yanzu sai suna sallah suna kallon ina yammacin madina haka ake sallah to wannan abin sai yahuda suke amfani da shi suna ta jefa wa sahabbai shubha ina fata an gane ai ba ku da addini addinin mu ne shine addini gaskiya kun ga ma ba ku da alkibla sai Baitul Maqdis kuke kallo nan gaba ma eh, Muhammadu haka suke ce musu Muhammadu ma mu zai bi zai bar wannan abu da yake akai to abin yana yi wa manzo Allah ciwo idan suka faɗi wannan sai manzo Allah ya daga kai ya kalli sama burin sa ne Allah ya kawo mafita ina fata an gane to da yake al'amari ne na Allah manzan Allah shi dai burinsa Allah ya saukar da bayani gamsashe da zai sa su daina kallon wurin to abin na wa manzan Allah ciwo yana zaune wata rana sai Allah ya saukar da aya kad nara taqalluba wajhika fi sama Allah ce tabbas naga juya fuskar da kake yi zuwa sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha wallahi Allah ce zan juyar da fuskanka zuwa wata alƙiblan da zaka yadda da ita fawalli waje haka shafarar masjidil haram daga yanzu ka karbi ɗakin ka'aba wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shafara duk inda kuke a duniya a matsayinku na musulmai ku juya ku kalli ɗakin ka'aba yanzu kaga an kawar da me fuskansu daga ina daga baitul maqdis ka san bai hude mugun mutum ne to wannan abin ya musu ciwo sai suka fara cewa au oh, me yasa suka daina kallon alkiblan mu to sallan da suka yi aika kafin a juyar da su kaba kenan babu ita Allah ya rusa tunda an canza a ci wato duk mugun mutum gaba yake nema ya fesa guba dan ya bata dan ya soke ka da shi kuma ya ne ya bata ka haka abin da yahuda suka yi to anan sai Allah ya ce sai ya kulu sufaha'u minan nasi wawayu daga mutane sai Allah kira su ne wawayu ma wallahu ma'an qiblatin lati kanu alaiha me ya juyar da su daga kiblan da ta suke akai kaga ai sukan da suka yi kenan sukan sai zama me alkhairi kaga sun soki alkiblar cewa musulmai ba su da alkibla sai zama musu alkhairi sai Allah ya canza ko to yanzu kuma sai suka dawo suna aibanta to me yasa suka bar wancan sai suka koma suna gaya wa sahabbai to ai an bayan yakin badar kenan sai suka ce to ai wanda aka kashe su a yakin badar shi kenan imanin su ya lalace da an canza alkibla kuma su sun mutu suna kallon baitul maqdis kaga wato mabannaci gaba yake nema ya fesa guba ina fata an gane yahudawa da abin da suka yi to sai Allah yake cewa kullillahi al-mashriq wal maghrib ko kace gabas da yamma nawaye na Allah ne to wannan abin shine Allah subhanahu wataala ya bada amsa akai sai ce wa kana almuslimuna qad sallu ila bait almaqdis 16 shahran kuma musulmai sun kasance suna sallah suna kallon baitul maqdis a tsawon wata goma sha shida shekara ɗaya da nawa kenan da wata hudu shekara ɗaya da wata hudu aka ana kallon ina baitul maqdis amince matsalan to kuma wannan abin yahuda suna ta amfani da shi suna kesa guba cikin sahabbai sai sun sai sun nuna da kiyayye su amince matsalan sai malam ya ce qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah kaga maganan ya dan mutu tasiri a zuciya suna jin zafin abin sai suka ce ya ma'aikin Allah A ra'aita salata allati kunna nusalliha ila baitul maqdis me kake gani dangane da sallan mu da muke yi muna kallon baitul maqdis me hukuncin tun. ma haluha wa haluna me halin sallolin mu da muka yi mu kuma me halin mu a wurin Allah kaga ta shuba ta yi tasiri ko ba ta yi ba ta yi tasiri wato ka guji maki kamar ji matsalan in mutum baya kinka duk yadda zai iya bata ka sai ya waye kadai zai fitar da kai Allah to ka duba yadda yahuda suke ka duba kamar karfin imanin sahabbai sai da ya kai suna tambayar manzo Allah to sallanmu ga hukuncinta mu ma ya hukuncinmu a wurin Allah saboda ne maganan san guba na so kake yi ko a zukatan mutane an fesa yau baka karba ba ko gobe an fesa baka karba ba jibin an fesa gata ana fesa ba zai samu ne mashiga kenan daga nan kuma zai dinga nasu zai dinga nasu zai dinga nasu wanda kadai ya isa ya wanke ka shine wa Allah kadai shi yasa duk wanda ya dogara ga wani makaruki ba Allah ba yayi asara dan wallahi mutum bai isa ya kafa a komai ba sai wa sai Allah amince matsalan Allah ya samu dace to shine nan. yake cewa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya dan a wanke musu tunani wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bai ya tozartar da sallan da kuke yi anan kaga an ce imanakum ko kaga kalmar imani ne amma kuma ba imani bane Allah ke nufi anan yani salatakum amma kaga Allah ya kira imani da sunan ne sallah amince matsalan ya kira imani da sunan ne sallah ashe kenan abin da ake so mu gane sallah gashi nan Allah ya kira sa da sunan ne imani yana nuna darajar cewa idan mutum yana sallah yana fata an gane yana nuna karfin imaninsa ko yana nuna karfin sa to shi sa wajibi ne idan mutum ya zo yin sallah ya tattaro tunaninsa da alakarsa da ubangiji ya miƙa wa Allah saboda Allah shi kaɗai ne yake me yake karɓan ibada a anan sai ya nuna cewa sallah imani ne abin shi matsalar saboda gashi Allah ya kira sallah da sunan ne imani sai ce inna Allah lallai Allah bin nasi da mutane la ra'ufur rahim mai tausasawa ne kuma mai jin kansu kuma Allah yana tausasa musu yana jin kansu ba zai lalata ibadar da suke yi suna kallon baitul maqdis ba ya rubuta musu wannan ladan kuma kallon ka'aba da suke yi ya rubuta musu ladan ba su yi asara ba kaga sahabbai sun samu lada nawa kenan ko ladan sun kalli baitul maqdis ko an rubuta musu sallah sannan kuma ladan suna kallon ka'aba yana nan kaga kenan an tumurmushe hancin yahudawa da suke kokarin fesa guba akan me su lalata musu ne kudiri ina fata an gane saboda haka shi sa duk yadda za ka yi amince matsalan ka nufi Allah Allah shi kadai zai iya kwaranye maka duk wata shubha sai malam ya fa samma salata imanin Allah ya kira sallah da suna imani faman laqiya Allah hafizan li salawatihi duk wanda ya riski Allah yana mai kiyaye salloli wanda Allah ya wajabta wa bawansa hafizan li jawarihi yana kiyaye gabansa yana sallah yanda Allah ya umurce shi hajjiyan bi kulli jarihatin min jawarihi ma amara Allah bihi yana bada kowace gaba daga cikin gaban da Allah ya sanya a jikinsa ya kintsa masa ababan da Allah ya wajabta wa farada alaihi kuma ya wajabta masa su laqiya Allah mustakmilul imani min ahalin janna wannan mutumin zai riski Allah imaninsa ya cika kuma yana cikin ɗan aljanna Allah ka sa mu cikin su sai yace wa man kana li shay'in minha duk wanda ya bar wani abu daga ciki tarikan ya bar wani abu daga cikin gaban nan da Allah ya wajabta kai sallah da su muta'ammidan mimma amara Allah bihi da gangan akan abin da Allah umarce ka kin sallah akan lokaci bi gangan laqi Allah naqisul iman Imam Shafi'i yace wannan mutumin zai riski Allah imaninsa ya tawaya ya ragu qala sai Imam Shafi'i yace wa qad arafta nuqsanuhu wa itmamuhu yanzu ka san karuwan imani da raguwan imani famin aina ja'at ziyadatuhu abinda malam yake nufi anan Kala shi wannan mutumin ta ya tambayi imamu shafi'i sai ya ce kala ya ce na ya ce sai yake cewa imamu shafi'i wa qad araftu nuqsanuhu wa itmamuhu ni yanzu na gano raguwan imani da karuwansa imamu shafi'i ya mai bayani mai tso ko nan ya samu gamsuwa sai ce famin min aina ja'at ziyadatuhu to ina ne ƙarin imani ya zo kaga yanzu yana so a warware mai ne shubha saboda a wannan lokacin akwai shubuha ne da ake kesa wa mutane guba a zukatansu kaga in bai ɗauki lokaci yayi bayani ba wannan mutumin ba zai gane ba shi matsalar to sai mu tashi akan qala shafi'i shi wannan mutumin kaga tambaya guda ɗaya, sai da aka amsa guda ɗaya. sai da aka shafe shafi na biyar kenan muke ciki to yanzu ga tambaya ta biyu da yawan imamu shafi'i za mu ji amsan da imamu shafi'i ya ba bashi akan wannan tambayar ta ce to ina imani yake karuwa tunda an ce yana raguwa yana cika ina ake samun karuwan imani shine imamu shafi'i zai masa amma lokaci ya mana halinsa idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba za mu ji cikakkun bayani da imamu shafi'i ya masa kan yadda imani ke hauhawa a zuciyar ɗan adam daga cikin ayyukansa ina fata mun gane sai mu tsaya a nan insha Allah subhanahu wa ta'ala a majalisi na gaba za mu tashi a wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu ba da dama in akwai tambaya a cikin karatunmu na'am eh na'am sun yi haramun eh musulunci bi yadda ba eh musulunci bi ta yadda a durkusa ta girmama wani wai da sunan girmama shi wa'annan gaban babu kuma yare a duniyar Najeriya ba sa durkuso da sunan girmamawa babu shi ina fata an gane sai dai wasu sun fi wasu karfafawa a kai amma da ba wai dan ba sa yi ba haushe ma na durkusawa a matsayin girmamawa ina fata an gane haka kuma <laughs> ina fata an gane haka banife na durkusawa don girmama sai dai banife ya fi malam bahaushe karfafawa kan wannan zai iya tsine wa ɗa ina fata an gane zai iya kaurace wa kowa zai iya kaurace maka saboda bai kawai baka durkusa mai ba ko da za ka iya zaginsa a gabansa ka kalle shi ka zage shi ka ci mai mutunci inda za ka durkusa mai zai ce duk duniya ba mai biyayya irin ka shi durkusan nan shine kawai ya ɗauka a matsayin biyayya ina fata an gane saboda tsabar ɗaukar shi yadda aka yi mata ma fa in ta kai abinci falon mijinta ta ajiye a ina tebur ko da mijin ba kowa fa ɗakin sai ta durkusa wai wannan tebur ibara ne akan mijinta ina ba ta gane wai tsabar girmamawa ne a wannan haramun ne musulunci bai yadda da shi ba ina fata an gane to ka ga wasu ma hakwanta suke dobala wannan yarbawa kenan ko zaka ga suna yi to duk wata kabila da ka sani a Najeriya sai ka suna daukan durkusan nan a matsayin ne girmamawa sai dai wasu sun fi wasu karfafawa a kai amma ba wai dan da su yadda da wannan durkusawan girmamawa ba ne an ji matsala amma mu musulmai ne saboda haka a nan duka wannan al'adan laifi ne a wurin Allah haramun ne duk wanda yayi ya saba wa dokar Allah sannan kuma da hadisin Ali bin Abi Talib wanda Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a yi ma wani biyayya duk wata halitta baya halatta a yi mata biyayya a wajen sabawa Allah ina fata an gane ta shi sa manzo Allah da Mu'adh yayi ne yace mai har dan ka yace da zan ce ma wani yayi yace da zan ce mata da yi wa mijinta a inda a hankalce inda wani ya cancanta ya sai a ce ɗaye wa ubansa duk wasa ko saboda a duk duniya bayi da wanda ya fi su ko amma sai manzala ce mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi akan mata bai ce fa ɗaye wa ubansa ba bai ce ɗaye wa mahaifiyarsa ba sai ce mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi akan mata sai ce sai dai durkusu haramun ne da zan halatta da wannan ya kamata a halattawa amma ji matsalan Allah ya kama dace na'am wa alaikum assalam eh na'am eh wace su gyara in za su gyara su gyara ne don Allah masallaci ba na kuma me yasa za ku je ku yi gyara sai dai ka gyara ka ce ka gyara fi sabilillah ka samu ladan a wajen Allah amma ba ka ce za ka gyara ka karba ba ai kai ka taro mace ba su yi daidai ba ba su yi daidai ba ba su yi daidai ba na'am eh sai ka zauna abinda musulunci akwai tarbiyyar da musulunci ya bamu yanzu misali idan ka zo wajen mahaifinka yana magana ba za ka yi magana ba sai ya yi magana kuma ba za ka ce ukun ba sai ya ce ka yi magana sai ka yi magana an fahimci matsalan kaga duk wani yana cikin ne girmamawa an fahimci matsalar. yana zaune a kujera in ka zo kai sai ka zauna a kasa kaga mai alaman ka girmama shi kenan ko an fahimci matsalar. an fahimci matsalan akwai hanyoyi da musulunci ya nuna mana girmama na abin nan a shi sa hatta a wajen tafiya ba manzo Allah ya ce karami in ka zo ka yi wa babba sallama ina fata an gane ka zo karami yayi wa manya sallama shi kuma mai tafiya yayi ma waɗanda suke zaune sallama shi kuma mai mota in yazo wucewa kayi wa mutane sallama kaga musulunci ne baka wannan tarbiya in kana cikin mota ka zo wucewa ka zo ka samu mutane kai musu hon ba ba ta gani kaga ba hon ya dace kai musu ba sallama ya kamata kai musu assalamu alaikum sai su amsa wa alaikum assalam an bai ji matsalan in kuma ka zo ka wuce baka musu sallama ba ko ka zo ka musu magana suka yi banza da kai sun yi daidai su saba shari'a ba saboda kai ka ki bin dokar da Allah ya baka ina fata an gane sai dai anan yana da kyau sai su karantar da kai nawa ne ya je koyo sallama na'am na'am na'am na'am eh eh sunna eh haka ne eh Allah sarki eh, <laughs> eh to in ta ga hakan to gaskiya bai fahimci addini kyakkyawan fahimta ba ni na sani ni kaga eh to wannan kaga ba su fahimci addini ba to ni kaga ni yanzu na fi shekara ashirin bana durkusa mahaifina na fi shekara ashirin bana durkusa mahaifina da mahaifiyata kuma ba wanda ya ce wani abin nan ba wanda ya ce wani abin nan a ciki eh na'am eh na'am na'am eh akwai wa'anda suke yin haka to ai in ka faɗa haka ba ma ba nufi kaɗai ba duk wani yare da ce kake magana a nan ni na san hausa wanda ni na san su kuma suna durkusa kuma yan izalan ne suna durkuso ka gane yanzu dai kawai abun da muke so mu fahimta ka cire maganan yare a ciki kawai mutane mu gane karatu mu gane karatu da san Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu kenan sai ka zo lafiya ina fata an gane saboda shi fahimtar addini Allah na kinsa shi ne a zuciyar bayin Allah wanda Allah ya nufi su da alkhairi to duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini ka gane cewa wannan abin haramun ne ta ina kuma za ta yi shi idan ka gano cewa haramun ne ka ga kenan da sauran matsala mutum da gama fahimtar addinin ba dan bayan da za yi ka gane wannan abin haramun ne ka ce za ka yi shi to na uku kenan eh to shi ke da na ji ɗaya ke na'am na'am eh eh eh na'am eh <laughs> eh idan ya yi haka kuma ya tabbata ya gani cewa an mai bai yi magana ba to ya yi kuskure ya yi laifi a wurin Allah saboda ai ana kwaɓan mutane ne ina ba ta an gane eh Allah ya sa mu dace saboda babban abin da ake so mu gane inda muke kuskure mu gyara da mun shi addini ana karatu ne don mu gane inda muke da kurakurai a rayuwar mu gyara ko kafin mu koma ga Allah shine asalin hikimar Allah ya mu dace saboda haka mu dai babban abin daman idan abin da nake so mu gane in ana maganan kuskure kowa ya fara kallon kansa ba na wani ba ina fata an gane sai ka fara gani malam da malam ya ce ni ina yi in kana yi sai ka fara sananiya za ka yi gyara ko in ba ka yi farkon abin da za ka ce alhamdulillah Allah ya kare hannuna ba na yin wannan abin sai ka kara nisantarsa shi ke nan ka fahimci sakon karatun ko amma kada ka dinga tunanin wane ne na yi wane na yi kai ma Allah sai iya da ka fada ciki ina fata an gane eh gaskiya ne Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon gyara kurakuran mu kuma karatun da muke yi Allah ya sa ya zama hujjar tsiran mu duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk